biyo bayan dakatar da 'yan gudun hijira 335 waɗanda akasarinsu 'yan ƙasar sudan ne da hukumomin shari'a suka yi a garin agades kamar yadda babban alkali mai shigar da ƙara na agades ya yi bayani awa 24 da suka gabata shugaban reshen hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya hcr a jamhuriyar niger ta sabka a birnin agades inda ta gana da hukumomin wannan jihar da ma babban alkalin mahukumta ta Agadas ɗin. Alexandra Morelli a lokacin wannan ganawar tana cewa. Je suis ici à Agadez pour euh, apporter toute ma solidarité. Euh, na iso a nan Agadez domin na kawo goyon baya ga hukumomin wannan jihar musamman gwamnan jihar ta Agadez haka ma domin tunkarar wannan matsala saboda matsala ce domin ganin yanda za mu warware ta kuma za mu ganin hanyoyin bi don kawo agaji wa mutane daga cikin 'yan Sudan ɗin da wannan matsalar ta rotsa da su. Matsalar ba ta da kan gado. qui n'a pas qui n'a pas de commentaire a nasa bangaren malam sadu saloke gwamnan jihar agades bayan marhabin wa tawagar da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya yi bayanin irin yanda jamhuriyar nijar ta yi ɗawainiya kai gwabromari domin samarwa 'yan gudun hijirar waɗanda akasarin su 'yan ƙasar sudan ne kariya kasancewa sun tsira daga tursasawa da musgunawa da yaƙe-yaƙe sai dai ya ce kash. In nous nous sommes trouvés coincés. ba su saurare mu ba sun yi fito na hito da hukuma sun take dokokinmu sun lalata kayan gwamnati da na jama'a abin da ya sa dole dole muka ɗauki mataki kuma muna jaddada ɗaukar waɗannan matakan domin sun kai mu gaban go sadu saloke gwamnan jihar agadas ya ci gaba da cewa sun yi wani abin da hankali ba zai fahimta ba don sun ƙone wurin kwanansu suka bar mata da yara da ke tare da su a cikin ɗari da iska ai sai gwamnati ta ɗauki sandarta shi yasa muka tsare 'yan gudun hijira 335 da ake bincike domin gano masu laifi daga cikinsu duk da haka za a kiyaye haƙoƙinsu ta hanyar bin doka domin kar mu bi son ranmu don da mun so muna 'yan mu haka mun bi doka mun girmama nasu haƙoƙi le lumeur, parce qu'on pouvait le faire. La réaction d'une femme, d'une mère qui a cru dans ses enfants, A matsayina na mace uwa na ji zafin abin da ya faru saboda yarda da na yi da yarana kuma na yi ta kokari ni da hukumomin janguriyar Nijar domin samar musu kariya da yanayi na kwanciyar hankali da aminci sai na gano cewa an ci amana ta. A yau za mu mai da kadawar zuci a gefe domin daga farko mun ji zafin abin da ya wakana don aiki a cikin hikima da sanin ya kamata mu da hukumomin janguriyar Nijar don girmama doka tare da ci gaba da kawo agaji wa 'yan gudu hijira.